Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rero amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abinda masana ke cewa game da ɗaukar doka a hannu da wasu matasa ke yi a halin yanzu. Sai kuma ku je da hukumar jarabawan share fagen shiga jami'a a jamhuriyar Nijar ke ta koka a kan yadda ake tafka magudi a wannan jarabawar. sai kuma a jihar adamawa da ke arewacin najeriya yadda wasu 'yan jam'iyyar apc ke zargin gwamnan da zamowa shine wuka shine nama a mulkin jihar sai kuma nasiha daga Kur'ani mai tsarki kana akwai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Hare-haren bam da aka kai a wurare daban-daban Afghanistan da safiyar jiya Litini sun yi sanadin mutuwar mutane a akalla 24 suka kuma raunata wasu 40 mafi munin cikinsu ya auku ne a birnin kabul inda wani dan unar bakin wake ya dumfari wata karamar motar bas da kafa sannan ya tayar da bam ɗin da ke jikinsa ma'aikatar harkokin cikin gidan afghanistan ta ce wannan harin ya halaka mutane 14 ya kuma raunata wasu takwas nan take ƙungiyar taliban ta ɗau alhakin kai harin waɗanda aka kashe wasu 'yan ƙasar nepal ne da ke aikin gadin ofishin jakadancin canada a birnin kabul wasu 'yan ƙasar ta nepal su biyar da ke cikin bus ɗin su ma sun samu raunuka tare da wasu 'yan afghanistan hudu 'yan sa'o'i daga baya wani bom ɗin da taliban suka ɗana a gefen hanya a wani sashen birnin ya tashi inda har wani babban jami'in lardin ya samu wato raunuka tare da wasu masu gadinsa biyu na biyu a shugabancin afghanistan abdallah abdallah ya yi tar da tashin hankalin wanda ya bayyana da cewa ta'addanci ne da neman wato tsoratar da jama'a can kuma a lardin badakshan da ke arewa masu gabashin kasar jami'ai sun ce mutane akalla goma sun mutu sannan wasu fiye da talatin sun samu raunuka bayan da wani bam din na haɗin gida wanda aka ɗana a wata kasuwa mai cike da hada-hada ya tarwatse dan bindigan nan da ya kai hari a orlando mai suna omar martin da farko ya yi magana ne da larabci ya bayyana kansa a matsayin mujahidi a wata wayar gaggawa da ya kira yayin da yake wato karkashe mutane 49 a wannan harin wanda shi ne mafi muni da aka taɓa yi da bindiga a tarihin amurka a cewa hukumar fbi ina orlando kuma ni na yi harbe-harben abinda maharbin ya gaya mai ɗaukar wayan gaggawa ta 911 kenan a karon farko da ya buga wayar daga club ɗin da dare mai suna the pulse da safiyar ranar 12 ga watan yuni bisa ga bayanin da aka fitar jiya litinin kafin a fitar da bayanin sai da aka ciccire wasu kalaman na cikin abinda da hukumomi suka ce ya bayyana mubayarsa da ya yi ga shugaban isis abubakar al-baghdadi hukumomi kuma sun ƙi su fitar da muryoyin maganganun labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wasu 'yan sandan kenya biyar sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton 'yan bindigar alshabab ne masu tsawon ra'ayi suka kai kan wata tawagar motocin 'yan sanda da ke tafiya a arewa maso gabashin kasar a cewar wani jami'in yankin 'yan sandan na aikin bayar da kariya ne ga motar bas a garin elwak daura da kan iyakar somaliya yayin da 'yan bindigar suka harba a motarsu da abinda ake ganin ake kyautata zaton gurneti ne da ake harbawa da roka muna masu yantar da harin da alshabab ta kai a dimu da wannan safen inda jami'an 'yan sanda biyar suka mutu a cewar gwamnan karamar hukumar madaire a shafin na cuta alshabab wadda tamkar reshen alka'ida ne a gabashin afirka cibiyarta na somaliya ne amma takan kai hare-hare cikin kenya kan iyakar kenya da somaliya babu ingantaccen tsaro saboda nisa da kuma rashin haɗin kai tsakanin jami'an ƙasashen biyu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yana shirin ganawa da ma'aikatan wannan ma'aikatar waɗanda suka miƙa wata bukata ta neman amurka ta ƙara ƙaimi a siriya ko da yake ma'aikatan da harkokin waje bata ce kerry ya amince da bukatar tasu ba da 'yan jarida suka tambaye shi jiya litini ko ya karanta bukatar ma'aikatan kerry ya ce ya karanta sannan ya ƙara da cewa al'amari ne mai kyau ya ce zai gana da akalla wasu daga cikin manyan jami'an diflomasiyya 51 din waɗanda suka yi kiran da ƙara ƙara auna wato muradun gwamnatin siriya sosai a har-haren jiragen sama buƙatar jami'an diflomasiyyar wadda aka mika ta wata kafa ta ma'aikatar ta fito fili ne a makon jiya bayan da aka kwarmata ma gefen yada labarai wato kafafen yada labarai da dama wani mai magana da ma'aikatan john kirby ya ce keri ya yi imanin cewa jami'an diflomasiyan sun gabatar da bukata mai ma'ana sai dai bai ce kiri na goyon bayan su ko kuma a'a madalla labaran duniya kenan muka saurara ga nan sashen hausa na amurka amurka To bari mu fara kawo muku rahoton yadda wasu matasa musamman arewacin Najeriya ke na zamewa hukumar karfi da yaji. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da rahoton da ya haɗa muna kan wannan batu. Matakin matasan musulmi a garin Fandogari na jihar Neja akan wani ɗan ƙabilar Ibo da makamancinsa a nan Kano wadda ya kai ga hallaka wata mata na daga cikin misalan baya-bayan na ɗaukar doka a hannu da matasan cikin musulmi suka yi akan waɗanda ba musulmi ba. Sanadiyar samun su da furta kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai a iya cewa gabanin wannan ɗabi'a ta kunno kai yankin arewacin najeriya an shafe shekaru da yawa matasa a Legas na cinna wuta akan duk mutumin da aka yi masa kwarmatan cewa ya saci wani abu ko da ko da wasa ne ko kuma bisa kuskure kuma nan take ya ƙone ƙurmus barista kamil hassan kwakwatawa wani lauya ne a nan kano da ke nazarin al'amuran yau da kullum musamman batutuwan da suka shafi matasa ya ce akwai dalilan da ke sabbaba irin wannan tunani a kwakwalwar matasan rashin aikin yi ko kuma wani bangare na talauci da yake addabar al'umma shine asalin abin da yake rura wutar rikicin ko wutar irin wani abubuwan na daukan doka a hannu don ga misali kamar yadda ake muke kallo da abubuwan na lokacin ana cikin tsananin fatara da matsaloli na rayuwa sun faru da yawa akan dan sata ma wani lokacin sai a mai da abin addini sai a yanke hukunci akan mutum sun faru a wani waje kuma haka na addinin ma sun faru da yawa amma da dan abubuwa suka dan da dan sauƙaƙa an dan samu sauƙi to amma yanzu ɗan matsi da halin da ake ciki wani abubuwan sun kara suna nema sake dawowa na mutane su dauki mataki a hannunsu kamar wannan abin da ya faru na Kano in ka kalli duk abubuwan za ka kula cewa yawanci inda su ba ma su ne abin ya fara wanda abin ya fara kan shi da shagon shi da kuma bai dau wani doka a hannunsa ba amma wa'yansu ne suka zo daga baya wanda su ba a san da ka ce da takamai ga daga inda suke ba suka zo suka ɗauki doka a hannunsa akan wannan mata saboda haka in ka kalli abin za ka ga cewa idan da rayuwar mutane za ta inganta za ta kyautatu aikata laifi zai ragu yawanci dokoki idan ana fama da talauci ana fama da waye ba sa aiki To amma barista Audu Bulama malami a tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar Bayero na cewa. a fahimta ta ta'azzarar ɗaukan doka da ake ta yi a ƙasan nan na da alaƙa da wato rashin ƙarfin gwiwa ko kuma raguwar ƙarfin gwiwa a ɓangaren shari'a ko kuma akan ɓangaren shari'a da mutanen ƙasa suke da shi abu na farko bincike na ɗaukar lokacin da bai kamata ya ɗauka ba sai ka ga bincike ɗaya ya ɗau shekaru watanni ko shekaru waɗansu lokuta sannan daga ƙarshe wanda ake zargin aka kai kotu sai ya ga ko dai shari'ar ta yi tsawon da ba za a iya wato za a iya cewa ma har an manta da maganar ko kuma daga karshe sai a ce an sake shi ko kuma a ce an ba da belin shi sai ya ga mutum yau misali an zarge shi da fyaɗe ko an zarge shi da fashi da makami ko an zarge shi da sata yan unguwa sun kama shi sun kai wa hukuma gobe kuma sai a gan shi yana yawo haka kuma waɗansu lokuta saboda tsawon lokacin da ake ɗauka a bincike da tsawon lokacin da ake ɗauka a shari'a sai ka kashe duk masu mutu ko kuma shaidun sun manta abin da ya faru ta yadda ana zuwa in aka musu tambayoyi a kotu sai a kasa gane ma me ya faru daga ƙarshe sai a saki mutum amma yau in ka kai ƙara kotu ba a yi komai gobe ka koma ba a yi komai ba jibi sai ka ce to bari in taimaki kaina da kaina annu guda kuma wasu na zargin sakacin gudanar da aikin 'yan sanda na taka rawa wajen haifar da yanayin ɗaukar doka a hannu da wasu daga cikin al'umma ke yi to amma kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar kano dsp magajin musa majiya ya musanta hakan dan sanda shi aikinsa bincike da tantancewa da kuma gabatar da gamsassun hujjoji domin yanke hukunci domin dan sanda ba yanke hukunci kuma yadda tsarin dokar mu ta ƙasa ta tanada a kansa aka kirkire mu wannan aiki na 'yan sanda kuma a kansa muke wannan aiki saboda haka idan laifin A ya kama kan cewa dole za a iya bada belasa an kuma cika umarnin wannan beli dole dan sanda ba shi da wani zaɓi face ba da domin kada shi ma ya afkawa faɗawa laifin da ya wuce nasa saboda haka idan kes da za a iya bada laifin da mutum ya aikata wanda zai doka ta da za a iya bada belin sa an kuma cika sharuɗan belika saboda haka bamu da zabi dole bada beli haka zalika idan an kai kotu sakamakon rashin gamsassun hujjoji wanda ba a samu daga bangaren mu ko kuma wanda yake kara yake adawa da su saboda haka kaga kotu ma ba ta da zabi dole ta bada belin wancan ba ta wanke masa hukuncin da ake tuhu masa shi ba musamman kaka an ci kuɗin sanda an ba rahoto kuma daga baya wanda ya bada rahoton an zo ana fadarsa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ai laifuka idan ka ba wa ɗan sanda sirri na mai laifi kuma tona asirinsa babba ne laifi maganar gaskiya idan ka bada rahoton sirri wanda za a ce maka a kaga kaiwa dan sanda kusan rabin sa kuma hakki ne duk wani dan kasa ya tallafa abin da ya shafi tsaron kansa ko gidansa ko iyalansa ko unguwarsu ko garinsu ko karamar hukumarsu Wani al'amari mai nasaba da wannan shine yadda a makon jiya wani ba amurken matashi mai suna Umar ya buɗe wuta a wani gidan rawar banjo a Orlando na jihar Florida Amurka kuma ya hallaka mutane da dama. Duka bature da ya shafi ɗaukar doka a hannu da sunan addini. kowane sharaɗi musulunci ya gindaya wa musulmi a duk lokacin da ya ji an yi kalaman ɓatanci ga annabin rahama sheikh ishaq zubair shine na'ibin Limamu masallacin juma'a na murtala a nan kano idan har mutum isa ki baki akan manzon Allah sallallahu alaihi me a hukunci a kansa sa in yayi wannan ma'ana zagi kenan mun ce sakin baki mu a ka'ida ladabi abinda muke koyo kenan a makaranta mun ce ya saki baki ma'ana yayi zagi kenan to wannan fa hukuncin musulunci ya kashe shi kafiri ne shi ko musulmin ne shi menene shi shira musulunci ta kashe shi kisan nan to wa zai kashe shi waye zai kashe shi wanda zai kashe shi hukuma ya za a yi kisan kisan yadda za a yi masa kisa kisa ne wanda hukunci ne zai tsaye da lokaci ya binkita yaya dalilin ba shi da hauka ba wani abu kaza kaza yi ta binkice to shi kenan a ba sami shi ɗaya wannan ba kun shari'a ta kashe shi idan waye zai kashe shi hukuma don me don kuraya rayuwa idan ku aka ce ku za ku kashe to ku raya rayuwa ku ba to don haka duk lokacin da yi bukar a ɗauki doka a hannu hukuma za a kaiwa su miƙa wa hukuma dai sun fita lalle in ta yi ta kubuta da shi to in ba ta yi ba to nan fa ita ta jefa kanta musifa kuma har Allah ba zai bari a ta yi wa manzan Allah irin wannan ba Allah ba zai bari ba sai Allah ya kawo mafita yadda za a rinka hukunci. Malam Ishaq Zubair kenan na'ibin limamin masallacin Murtala na Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar amurka daga kano nigeria to mun gode mahmud allah ya kyauta kafin mu ci gaba bari mu girgije da wannan gari rahimu shirai dare janna shirai rana ya dan adam mai wuyan gane hali o'o oh, oh, adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai kan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum ai kan daɗa dama wata ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali gingita ne lamarin mutum ne kan gigita ne lamarin mutum ne ya kan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Haba adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an sanyi in an yi rana ku ce an rana in an yi zafi ku ce an zafi to mun gode marigayi Suko matasan kungiyar Kiristocin Arewacin Najeriya cewa suka yi sufetan 'yan sandan Najeriya ya yi wani abu akan magudin zaben kungiyar kan domin an cuce su. Ga mai Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Reshen matasa na kungiyar Kiristocin Najeriya kan bangaren jihohin Arewa sun ce an tafka magudi a zaben shugaban kungiyar da aka yi, al'amarin da suka ce ba za ta sabu ba. Mr. Ezra Yaro da ke zaman shugaban matasan Kiristocin jihar Nasarawa shine mai magana da yawon matasan. Mana rashin mutunci an nuna mana cewa yanzu kuma abun ba ma abun addini muke ba. Zaben da muka aka yi na kan mu a matsayin mu 'yan Arewa ba mu san da ita ba. Dalili kuma mun je da delegate namu an san cewa lalle ɗan Arewa zai ci wannan kuriya suka je suka zazzabi mutane za ka ga mutum sunansa emeka zai ce wai yana representing gombe ta yaya haka zai faru an ibi ma kudin kuɗi an ba ma mutane kisa muka fita ranar blog na ekwa ta fita blog na katirka sun fita mun ci ba amma in ka ce an ɗaya makudan kuɗi an ba mutane wannan kamar zargi ne a ya wuce wai muna da tabbaci ayin krista ce maka gaskiya to ina gaya maka gaskiyan kenan har ga Allah an ba da kuɗi domin me an ba ma delegate su ne za su ce mu mun zaɓi ne mun zaɓi wannan delegate din mu a cikin hotel ba mu sani wasu za ci ba sunan ka ciki to kaga wannan amma na rashin adalci matasan kazalika sun wa su feta jar ne yan sandan Najeriya wa'adin makonni biyu da ya rufe sakatariyar kungiyar ko kuma su mai ta hedkwatar kungiyar kiristocin Najeriya ta ce korafin na matasan babu wani hujja Reverend Dr Musa Asake shine sakataren kungiyar kiristocin Najeriya don haka in suna tashi yin abu su yi gaskiya muna muna yi domin Allah ne bai kamata a this time wani yana kariya ya kuma san kariya ne yana fadi amma ya tashi yana fadi kamar da gaske ake ina da list na delegates da kowane block suka aika mana kuma duk waɗanda suka aika sun zo sun yi taron ban san abin da suna kokarin faɗi ba to amma ranka daɗe ya yi zargin cewar an yi amfani da kuɗi wurin bada toshar baki a wakilai me gaskiyar wannan maganan ni ba gaskiya a cikin wannan maganan wane ne ya bada kuɗin kuma domin menene kai a duniyan nan blog ɗaya da aka samu damuwa an yi ta basu zarafi aka zo aka yi emergency net meeting aka basu two weeks har yanzu after two weeks ba su daidaita ba ana so a yi yaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To mun gode Hassan yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar akan batun yadda hukumar jarabawan share fagen shiga jami'a a jamhuriyar ta Nijar ta koka har take neman hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar ta shigo cikin wannan batu. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Lura da yadda satar jarabawa ta yi kamari a 'yan shekarun baya-bayan nan a jamhuriyar Nijar musamman a manyan birane inda wasu 'ya'yan manya da na attajirai ke amfani da gatanci domin cin jarabawar breve da bak ya sa hukumomin ilimin boko a matakin sakandare gayyatar hukumar halsiya mai yaƙi da cin hanci ta agaza don taka masu wannan mummunar ɗabi'a birki in ji Muhammadu mai dashi daraktan ma'aikatar jarabawa a ofishin ministan makarantun sakandare. Kowa ya san da wannan cewa sai ka je ka kamar cikin kanti ka saye abin da kana da kudin ka saye ana sai da diplom tunda in dai kana da kuɗinka ka sai ka zo ka ga inda ya mutane suke shiga ana irin wannan cuwacuwar sai ka zo ka biya dan shi samu to ka gani kenan nan ba a yi gaskiya ba kuɗin da ake bada ina ji har sun kai jika hamsin akwai wanda bai da jika hamsin wanda zai ba ɗanshi shi don shi sami wannan jarabawar to ka gani in gwamnati tabbari ana duba wannan abu kenan kaga an tabka muguyar banna shi yasa tun yau da shekara uku muke yaƙi da wannan sace-sace da ake yi don wanda adda kuɗi shi sami examen wani bi ma wanda bai iya kaga sai a hidda shi domin tabbatar da nasarar wannan shiri na haɗin gwiwa hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta bayyana cewa tuni ta ɗauki matakin aika jami'an leƙen asiri a cibiyoyin jarabawa na jihohi daban-daban kamar yadda mataimakin hukumar ta halsiya salisu ubandoma ya shaida min muna da mutanen za mu zubawa cikin santar santar inda ake wannan examen kenan babu mamaki a cikin kowane santar ka iske mutum guda ko mutum biyu ko mutum uku cikin ma ɗalibai akwai mutane waɗanda za mu aiki tare da su mun samu mutane da dama waɗanda suka yarda za su taimaki bisa wannan aikin don saboda wanda a yadda ya shi a sha mu samu sa hannu bisa gare shi don abin ya yi dama. Ƙungiyoyin malaman makaranta sun yi na'am da wannan mataki na magance cuwa-cuwa a jarabawar Breve ta bana sai dai sun ce akwai wani hamzari ba gudu ba. isuhu arzika na nashe shine shugaban kawancen kungiyoyin malamai mai sunan cause niger eh, shi babbar swata wurin gwamnati ta fara tunda ana cewa yaro sai ya samu goma bisa ɗigo goma bisa ishirin nan shi wuce kai gwamnati ta ce kuma yi tara in an kai jimillan gaba a samu kuma yi takwas sai ka haka an kai haka bakwai mai bakwai bisa goma sha ishirin kenan bai da bai da goma sha uku da ya zama kandida kuma sai a ce a bashi to sai ka iske an daga an ce a bisa mutum ɗari mutum hamsin da wani abu sun samu alhali masu goma ɗin ba su wuce ishirin ko ma goma sha wani abu jarabawar ta breven bana na shirin gudana ne a yayin da kungiyoyin malaman makaranta suka kira magoya bayan su su kaurace wa dukkan harkokin gudanar da jarabawar da ke shafar dubban ɗaliban ƙasar ta nijar domin nuna wa gwamnati ɓacin rai akan rashin biyan malaman kwantaragi albashin watanni akalla uku sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Wannan kiɗan tica ne wannan To daga jamhuriyar Nijar kuma sai jihar Adamawan Najeriya inda suke zargin gwamnan ya mayar da mulkin jihar tamkar aikin mutum guda ne musamman wajen karɓo wa jihar bashi. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. mata ku fada gaskiya fa ni jini ne ba na da wani kuna kwana ba kuma mu ba san mu da zoro ba Allah ne ya kawo ni nan ni ina son ga mutane adama ni ma Allah ne ya zabe ni so don haka kowai kwantar da hankalin shi abinda Allah yake so shine zai gwamnan jihar Adama kenan sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ke ma kare muradun gwamnatin sa ta fuskacin kashe kudaden da gwamnatin jihar ke karbowa kuma wannan mako na zuwa ne yana jami'in adawa da kuma wasu kososhin jam'iyyar ta APC ke ma nuna damuwa da yadda gwamnatin su ke ciwo bashi akai-akai lamarin da suke gani ka duk kusa da asusun gwamnatin jihar domin ko yayin da majalisar dokin jihar adama ke ma amincewa gwamnan da ya sake karɓo wani rancen kuɗi har fiye da naira biliyan biyar tuni wasu kusoshin jam'iyyar da apc ke ma yin tir da kuma kokawa da cewa yawan karɓar bashin zai iya kare tattalin arzikin jihar adamawan musamman idan ba a amfani da kudaden ta hanyoyin da suka dace ba sardaunar jimeta alhaji muhammadu haladu dangoi wanda ke cikin waɗanda suka tallata gwamna a lokacin zaɓe ya ce fa ba da su ma wannan ke faruwa ba. Dai ya zauna tuwo na maina ya zauna ya aiwatar ya yi abun da za a yi ba wanda zai ce maka yau ya san dan kwangila da yake yi Adamawa because babu tender babu publication ba kuma wanda ya san nawa ne aka yi aikin ko kuma yaya bill of quantity na aikin kwalitin aikin babu. an yi shi ne wai tuwo na mai na a turanci ana ce da shi padded contract wata biyar ba a biya ba sa'anan kullum aka zauna sai dai ka ji a ce wai a'a zan biya wannan watan gobe zan biya wannan watan na kuma ba wa mutane haƙuri a adamawa state bindo mu muka kawo shi amma yau in aka ce maka dan ko ɗanka ne in bai daidai ba dole kai masa tsawa to sai dai kuma da yake mayar da martani a madadin gwamnatin jihar kwamishinan yada labaran jihar adamawan ahmad sajo ya ce ya gwamnan jihar ma wali ne tunda dai akan ka'ida yake kashe kudadensa inda kuwa zargin cewa wasu 'yan siyasar jihar ne ke son gwamnan da yake kashe mu raba to wannan takaddama da kake ji wasu ne suke son su kawo rudani da zummar cewa su ai an karkata akalar wannan kuɗi zuwa wani wuri wannan ku ƙarya ce wallahi ba a karkata ko sisi zuwa wani wuri ba kudaden nan suna nan me yasa ku dauka ayyukan wasu wurare kuma kudaden nan ba su yawa ba a'a ba haka lamarin yake ba gaskiyan maganan shine idan ka lura a shekara 2014 a kimanin wata shida na karshe na shekara 2014 an yi gwamnoni wajen uku a wannan jiha kowane kuma kowane gwamna ya zo da nasa hanya yadda yake tsammanin yake son a kashe dukiyar jiha wato kasafin kuɗi. su ma da 'yan majalisar dokokin jihar da suke amincewa da ake karɓo ba su sukan da ake karɓa sun fa musanta zargin cewa sun zama 'yan amshin shata a yanzu honorable hassan barguma dan majalisar dokokin jihar ne babu magana amshin shata in akwai abin da muka yi kuma na bisa tsarin doka wanda mutane adama sun ga bai daidai ba sai su fita su fada kaji dai yadda muke ta eh, eh, magana akan tara haraji mu mun tsaya haikam muka ce a cire mutumin kun ji yadda muka yi akan wa'annan albashin bel out muna ta magana kun ji kuma yadda muka ɗauko magana ai in dai an shinsha ta ne ba za mu ɗauko magana kuma eh, mu ce musu mun yi doka mun zantar da abu ba ku yi ba me dalili ku gaya mana yanzu mun kuma mun sa a za a taro mana duk abun da muka yi in dai ba su yi ba mu za mu sa a yi da dole. Kuma da menene dai yanzu fa lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda za ta kaya yayin da a bangare guda kuwa jami'an hukumar afcc ke masu su na kafafan wasu tsoffin gwamnonin jihar ciki ko har da tsohon mukaddashin gwamnan jihar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na nasiha daga Kur'ani mai tsarki. wajen tarbiyyar 'ya'ya wato wasu abubuwa ne masu yawa duk wanda aka riga aka ɗora mushi haƙƙin tarbiyya wato ya kamata ya yi iya bakin iyawarsa akwai wani abubuwa da cewa kullum kowace mace ya kamata ta gane lokacin da aka yi magana cewa tarbiyyan 'ya'ya idan kika lura da kyau a cikin ka'ida ta addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan cewa wani ya tambaye shi cewa waye ya fi girman haƙƙi a tsakanin uwa da uba aka ce uwa aka sake tambaya daga nan fa aka ce uwa daga nan fa sai aka sake cewa uwa sai daga nan aka ce uba duk da cikin wani hadisi da sahih bukhari wato imamul bukhari ya rawaito cikin adabul mufrad amma kira wannan kalma su hudu ne ba ma su uku ba saboda haka uwa tana da girman daraja akan ƴaƴanta me yasa aka yadda cewa za a bata wannan haƙƙi da aka ce uba so ɗaya ita su uku ko so hudu saboda yadda ta kasance wajen kula da shi tun yana daga ciki har har zuwa waje saboda haka duk wacce take uwa tsayayyar uwa ya kamata ita ta tsaya akan ƴaƴayenta a cikin ramadan da bayan ramadan da tarbiyyarsu ta inda za su zama mutane na kirki ta to madalla Allah ya karba yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna Assalamu alaikum BOA. mai magana mubarak da magaran jamhuriyar niger haba gwamnatin alhaji muhammadu isu ganin wannan watan na azumi ai ya kamata a ce kun biya ma'aikatan firamare wato malaman firamare albashinsu na tsawon watanni uku ganin halin da ake ciki na kunci na talauci a wannan kasa ku share sama da wata uku ba ku biyo malaman firamare albashinsu ba tsakani ga Allah ga annabi wannan zalunci ne wannan ba hanya ba ce ku ɗauka wadda ta farki wanda za ku ciyar da kasan nan gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe nan jihar adamawan najeriya ina yi wa shugaba muhammadu buhari fatan alheri da dawowa lafiya daga jinyan da ya yi daga birnin to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaicen hare-haren bom da aka kai a wurare daban-daban a Afghanistan da safiyar jiya Litini sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 24 suka kuma raunata wasu 40. Mafi munin cikinsu ya auku ne a birnin Kabul inda wani dan unar bakin wake ya dumfari wata karamar motar bas da kafa sannan ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa. dan bindigar nan da ya kai hari a Olanda mai suna Umar Mutum da farko ya yi magana ne da larabci ya bayyana kansa a matsayin mujahidi a wata wayar gaggawa da ya kira yayin da yake karkashe mutane 49 a wannan harin wasu 'yan sandan kenya biyar sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton 'yan bindigar alshabab masu tsoron ra'ayi ne suka kai kan wata tawagar motocin 'yan sanda da ke tafiya a arewa maso gabashin kasar a cewar jami'an yankin dan takarar shugaban amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump ya sallami manajan yakin neman zaben kori lewandowski daga yanzu lewandowski ba zai kara wato aiki a kwamitin yaƙin neman zaben ba a cewar mai magana da yawon kwamitin yaƙin neman zaben trump hope hicks jiya litini hicks ta yaba ma lewandowski saboda abin da ta kira aiki tukuru da sadaukar da kai Lewandowski wanda ya kasance da kwamitin yaƙi neman zaben Trump tun daga watan Yunin bara. Wasu da dama na masa ganin mutum mai yawan shiga rigingimu da 'yan jarida da wasu 'yan jam'iyyar Republican. kimar trump ta ragu a ƙuri'ar auna ra'ayin masu kada ƙuri'a ta sannan kuma yana fuskantar cirjiya daga wasu 'yan republican da dama saboda kalamansa masu cike da takaddama. To dalla. Da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima can da la'asar ku su abokan aikinmu da wani sabon shiri fil ciki ko har da shirin nan na Halima Jimar wato noma tushen arziki. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim almasi Garba da ya tallaba min domin gabatar da shirin da Cuba Hiro Jodo ne wanda ya bada umarni. Sai injiniyan mu Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an ku.